wannan kuma ya assalamu alaikum ya malam Allah ya maka ƙarin imani da lafiya amin don Allah malam ya ana yin sihiri kuma idan ana yi yi ake warware shi a shari'a na farko musulunci ya karantar da mu da cewa kada mu yarda da cewa akwai wanda zai mana wani abu in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kullum na illa ma kataba Allah lana babu abin da zai faru gare mu sai abin da Allah ya kaddara wani yana iya daukan bulala ya dake ka idan ka ga yayi nasara da ke ka Allah ya kaddara amma komai iya da sanadi da sababi sababin shine bulala da ya dauka ya dake ka ko mai faru gare ka shine sababi to sihirin aka yi sababi ne amma in ka ga ya auku Allah subhanahu wataala shi ya kaddara kamar da Qur'ani ya faɗa wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah so daga babu wanda zai iya yi sihiri yayi nasara bi ahadin eh, sai da sai dai kawai idan Allah subhanahu wataala ya kaddara so na farko dole mu amince kaddara ke faruwa Allah kaddara ke faruwa amma ba wanda yake ce fadan ka ya kare duk duniya ba mutumin da yake wannan in kaga kwanan ka ya kare Allah ne kaddara amma ba mutumin da yake rike maka eh, sakan ɗinka ko minti ɗaya a duniya sai ajalin ka ya sa bai dan wani ya ce a zan kashe ka zan yi kaza kada ya baka tsoro babu dan adam da yake kashe ka da sai wanda sai ajalin ka yayi in kuma ajalin yayi to law sabara al qatil la matal maqtul idan ajalin yayi ko da mai kisa yayi hakuri to wanda ba a kashe da kansa zai rasu a cikin sujada sallah ko a ruku'i shi kadai sai ya rasu dan ajalin yayi to ala ayi halin kada ba dan adam da yake maka abin da Allah bai kaddara ba amma komai iya da sanadi to sanadi ana iya yin sihiri sanadi ya faru in ya dace da kaddara Allah ya cutar da mutum don ya tabbata kissan na da tsawo a cikin sahihul bukhari cewa hatta annabi tsira da aminci tabbata a gare shi an taɓa masa sihiri akan wannan sihiri da labir ibn al-asam ya masa al-yahudi ya kai matakin da har bai taɓa wahayinsa ba amma mu'amalarsa da iyalinsa abin ya cutar da shi ta wani bangare akan wannan Allah subhanahu wataala ya saukar masa da falaki da nasi sune kulakuzai da ake yi in ka ji an ce kulabuzai zai na neman kariya kenan sai aka saukar da waɗannan surori Allah subhanahu wata'ala ya warware su kuma da wannan kina mana duk wanda ya riko da azkar musamman karatun addu'o'in da suka tabbata a sunna da kariya insha Allah ta'ala sihiri ba zai nasara a kansa ba mu duba littafin Hisnul Muslim na Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani mu duba littafin al-Azkar na Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala mu duba Zadul Muslimin al-Yawmi na Sheikh Ibrahim bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah takardu ne muhimmai da ya dace mu rika karanta safiya ne yammaci ne dare ne mu karanta waɗannan su ne asalin rigakafi ya fi maganin musulunci wanda ya sihirin idan kana rikewa da addu'o'in yana yi sai koma kansa sai ga an ya yi sihiri ne haukace shi ya yi amma shi bai nemi misali ba kai ka nemi kariyar Allah Allah kare maka abin sai ba faya da sai koma kansa ya halakar da shi to shi yasa ka'ida mu yi riko da addu'o'in nan in mutum ya yi sake bai riko da su ba gaskiya ana iya yin sifiri ya cutar da shi mutum baya azkar bai karatun qur'ani bai sa kaya da ya ko mace tana bayyana sare yana iya yin tasiri amma ga duk wanda ya rike waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala babu wanda bai iya cutar da shi insha Allah ta'ala ba zai yi ba akwai misalai da dama alhamdulillah Allah ya kare kuma mun tabbatar da haka baya ga wata idan aka yi mutum sifiri kaddara ya tabbata an masa ya yi sake wajen addu'o'i ko ta yi sake wajen addu'o'i sai aka yi ka'ida warware sihiri da sihiri haramun ne a musulunci wannan ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya magana mai tsawo akan annushra warware sihiri da sihiri haramun ne baya halatta ka'ida dai abin da ya tabbata shine in an san yadda aka binne to ana iya zuwa a tone akwai lokacin da nake karantar da wasu ɗalibai a kofar gida gidanmu a gombe lokacin a nan anguwarmu ta fantami Mai ke faruwa muna cikin karatu muna karantar da ɗalibai littafin yadda ake warware sihiri sunansa as-salimul basar fi tasaddi li saharat al-ashrar na Dr. Wahid Abdul Salam Bari hafizahullah wannan maganar wajen shekara 18 nake ana cikin karanta ayoyin kawai a wurin akwai wani wanda a an masu sihiri kawai sai fada cikin karatu ka san abin Allah sarki ga wani dan uwa yana tabbatar da abin fada kawai sai na sa dalibai daga cikin daliban da suke wurin in ba na manta ba akwai wani dalibi na Aminu Ahmad yana aiki NTC a nan sai injiniya ne suna wurin suka zo suka rirrike shi sai aka masa addu'o'i take aljanu suka bijiro da aka yi sigirin da su abin da suke bayani shine sun kai shekara goma sha a jikinsa dalili shine yana wani kauye yana sai da manja manjan yakan je sayo yalo guda ɗaya ne ya zo ya kasa a bakin hanya sai ya fi abokanansa ciniki a kan wannan suka ba da guduma kuɗi aka tara aka yi sigiri gare shi kan manja yalo daya kan yalo yalo na manja ga haka duk wanda ne mai kasance salimul bakar da ana cikin karatun ma abin ya faru sai aka yanke karatu aka ci gaba da yi suka yi bayani a wurin cikin taimako Allah aka warware suka faɗi inda aka binne sihirin a wani kauye ne na tura ɗalibai su almuhaddis suka je har kauyen aka tona wurin aka ramin da suka ce an binne abu amma daga baya sai samu lafiya yake gabanin nan baya iya komai a rayuwa ko me rike sai ya lalace alaƙarsa da iyalinsa ba kyau ƴaƴansa ma sai ji baya sau to duk irin waɗannan ana yi a cutar da mutum to kaga wanda za a masu sihiri akan yadon manja to a ce ke nan yau da Allah subhanahu wataala ya maka ni'ima ta samu sabon mashin jincen to wani yanzu baka baya yi barci a kai haka ne haka ne gaskiya ne kuma Allah ya baka wani fili fifty ba fifty a ƙauyen ku an gina ba a rufa ba wani yana san shi kadai yanzu yana nan yana kunci hayaki yake fitarwa a kansa me yasa Allah ya baka shi bai ba shi ba saboda zukatan mu nan ba na kowa yake da kyau ba zukata sun lalace wallahi abin da bai shafi mutum ba zai je gagara barci ya hana sa barci akan me waya ake wani kaza shi ba kaza ba ba abin da ya shafe shi Allah ba da shi yake shawari ba idan Allah zai bayar baya shawartan kowa amma waɗannan su suke me da mu baya to irin wannan misali da ba akwai misalan da dama akwai misalai da dama waɗanda cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala haka ya faru kuma da zuwa ke taimako a ina kare akwai wanda aka masa irin wannan aka taimaka masa Allah ya warware na sa bai suka yi sai waɗanda suka yi sihirin aljanu da su aka ake sai suka tuno da wuta wai a zuwa kona ne ɗalibai na suka hankali su zaci ai za a zuwa kona kada gwaje karanci haba wanda ya rike Allah insha Allah ba za a gaba yin ba wallahi haka aka yi ba abin da ya faru gare ni kuma ba wayo na bane kariya ce ta Allah amma ni ki sana kare kaina ba amma dai na san cewa Allah subhanahu wataala zai iya kare ni kuma da shi na dogara wannan ma magana ta kai shekara goma sha to akwai kisofi da dama wanda ko yunkurin warware ake wanda suka yi sai ga aljanu sun dawo kai saboda ba a sihiri da aljanu kuma aljanu da man kala biyu ne wa inna minna salihuna wa minna duna zalika ko alqasitun ko akwai na banza asalin yan iskan aljanu sun fi yan iskan mutane muni duk yadda kake jin lalacewa a cikin mu nan ana samun yan libogi yan fashi yan ta'adda yan kaza na cikin aljanu sun fi waɗannan saboda su ba ba burbudin imani tare da su wasu gaba ɗaya babu ma Allah a cikin dictionary su balle su duba ma'anarsa ka'ida idan aka yi sihiri aka ga mutum alama an masa sihiri akwai alwa na sihiri da dama da ake da su akwai sihiri da ake na alkamun akwai na tafrik bai da zaujaini akwai sihirin junun kala kala ne na haukatar da mutum raba shi da iyalinsa na sanya gaba tsakanin mutum na watsa harkokinsa na rayuwa a yi mutum a ga alama ana neman ruwa ne mai tsafta sai a samu ganyen magarya guda bakwai wanda suke koraye masu kyau in an samu bushashu ya kyau ba samu bako danye sai a daka bushashen nan a nika a nika a zuba a ruwa wanda yake mai kyau da za a iya wanka a sha shi idan aka zuba wannan guda bakwai a ciki na farko ba da yaran makaran karanta mana ayoyin insha Allah ta'ala saboda maybe ga cikin darasin a iya amfanuwa da shi na farko sai a karanta suratul fatiha gaba ɗayan ta a cikin tsarin ma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم suratul fatiha daga farko har karshe a cikin ruwan da magariya in ana karanta numfashi ya rika shiga ciki ana karanta wa yadda aran ma yake a rika yin numfashi a cikin ruwa don sai a karanta ayatul kursi cikin suratul bakara aya ta 255 Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum cikin suratul a'raf sura ta bakwai a qur'ani daga kan aya ta 106 zuwa ta 122 shine qala in kunta jita bi ayatin fa ati bi in kunta qala in kunta jita bi ayatin fa فألقى عصاه فإذا ونزع يده karanta waɗannan ayoyi a cikin ruwa sai kuma a je cikin sura yunus sura ta goma a fara tun daga kan aya ta saba'in da tara zuwa ta tamanin da biyu wa qala fir'aunu wa Thank you. ذلك فأقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد sai a karanta kafa uku a cikin ruwan sannan akwai wanda suka tabbata a sunna addu'o'in kamar Allahumma rabbin nas hadhihi bil ba'th wa shfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman sai a karanta kafa uku a kara da ta bismillah urfika min kulli shay'in yudika wa min sharri kulli nafsin Allahu yashfika bismillah wannan ma sai a karanta uku insha Allah ta'ala aka karanta waɗannan mutum yana sa sau biyu kamar safiya da yammaci ko lokacin sufur da lokacin buɗe baki yana kuma wanka a wuri mai sarki ko da nemi wani ɗan kawun haka ya jika shi da ruwan ya rika shafa a jikinsa insha Allah aka yi tafi guda kowane sigiri zai warware ba sai ka je wani wani boka ba wannan idan kai insha Allah ala zai warware wanda tun daga ta rayuwar magabata an gwada babu wani sihirin da aka yi aka yi tawakkali ga Allah aka yi wannan cikin taimakon Allah ba a warware shi ba to ba sai ka je wajen wani ya ce kawo wani katar rago mai bakin kabo mai kaza da kaza ka kawo bora dari bakwai da saba'in da bakwai ana bukata ka kawo tarbi guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya za ka kawo bankaji guda ɗari kada da tara haka ake sai ta baka wani witri witri saboda a da kai to waɗannan duka bai tabbata ba abin da ya tabbata shine karanta wannan kuma akwai hujjoji da dama na cewa hakan an yayi amfani waɗanda malamai sun yi tajriba tun daga zamanin kusan tabi'a ake gwadawa ake nasara neman ƙarin bayani kan littafin fatkul majid da babi na annushira insha Allah ta'ala za cikakken bayani akai sharha kenan kitabut tauhid haka kuma mun duba cikin fatawa na bin bab da jumhur na takwas shafi na ɗari da tamanin da takwas ya yi dogon bayani a kai sannan da ta taɓa tsarin walbatar da ta sanya da sahara ta ashirar na daktur wahid abdulsalam bali ya yi magana mai tsawo a kai waɗannan takardu za su taimaka wa ɗalibi sha Allah ta'ala wajen sanin yaya za a magance wannan matsala to ala ayi hal mutum sihiri ko muka ga alaman ba mu zo ba cewa sihiri aka yi wa namiji ko mace yana da kyau a yi kuma in ka iya ba ma in ka ji wani durum durum kawai sai ka hada sai kai tawakka haka ake yi yanzu a ran ma ba zai gaya muku wani bai san sau nawa yayi ba in ya dan ji wani durum durum sai hada sai yayi haka ake yi amma in baka iya ba sai ka zauna durum durum din yayi sai har ya fara cutar da kai kana da biya kana hajijiya kai kadai duk abin da ka ci babu daɗi iyalinka ba ka jin daɗi ba ka iya zuwa kusa da iyalinka ba wani abin da kake jin daɗinsa ƴaƴanka ma sai ka ji ka tsane su to sihiri babu abin da baya yi to shi za mutum ya iya wannan haɗawan yana da kyau za ka haɗa wa kanka ka haɗa wa iyalanka duk wanda ka ga wani abu durin durin sai haɗa sai ka ga mutum yayi wanka ya ta aka yi sati ɗaya ana iya ƙara amma aka yi sati ɗaya insha Allah ya isa ba wai ma sai ya tabbata an yi sihiri ba kawai in ka ga alaman durin sai a yi kawai saboda in ma akwai shi a karya in babu kuma jikin ya samu an dafa shi tukunna da da da shari'a sosai ba wai da tsari ba haka ake yi sai ka ba sai ka je wani ya yi ta cin kudin ka kana ta tafi a kauye kana ta kai kudi na wai za a warware a an ce kaza addinin bai dawo ba ya tafi iraki kaza a san zai buɗe baki bayan ya yi zai yi tahajjud ne a malaysia idan ya kammala amma ya ce wai wai kullum sai aljanin ya je ya yi umara ko yadda ya umara sai ya dawo kuma shi ya yi da wai kullum zai tafi kuma yanzu a ce a yanzu dakata yanzu yana yana ya tafi yana ya tafi can yanzu yana makka yanzu zuwa ne awa ɗaya da rabi za su yi sallah wai sai ka je a zuwa ta ce maka wai yana sallah ai lokacin mu ba wa ɗaya bane ke sa wani abu sun ful tunani zai gane kawai ka gane cewa cewa ake maka kuma abin da kai duk me wannan wai kuɗi yake so ka bashi <laughs> Allah ya ba mu ya sa ruwa gida jiya ci gaba da darasi na ashirin da ne yake mun yi karatu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tuna wa banu Isra'ila ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu ni'imar da mutu inuwa da girgije ni'imar ba su almanna shine irin abun sha mai dadi wa salwa ana kawo musu da fakken nama na tsuntsaye daga sama shine gaman kaji a yanzu Allah ya ce duk waɗannan ni'iman ya mutu shi yasa ake ga mutu ni'ima da su gode wa Allah kuma duk tayin da mutum yake kafin cewa Allah in kana son wa'azi ya yi tasiri to tuna masa ni'imar da Allah ya yi masa idan akwai alamar shirya tare da shi ko akwai rabo tare da shi insha Allah ta'ala zai gyara saboda ni horon Allah gare mu ba za su shigo ba na'am wa aminu bima tun da dai ba sai an ƙara maimaita ba insha Allah ta'ala kuma na sa arma ya karanta wanda ke so sai ya bi kasar ɗin za ka ƙara ilimi da yawa ayoyin za ka iya karanta su ko da ƙurani a hannunka bakinka na cikin ruwan kana karanta duk za a iya yi waɗannan duk ya halatta in ya kama ba za a iya yi ba ta kowane ya halatta a sa kasar ɗin a sa sautinsa na shiga cikin ruwa amma wannan shine a gaba na ƙarshe amma in za a yi da baki fi falala so duk waɗanda hikimar da ya na sa ya karanta kenan da zan iya faɗan lambobin mu shi amma karanta zai taimaka mutum ya koya ya yi muraci a ayoyin ya fahimce su na hakika ya haddace su ko ya rika karanta su karatu mai kyau ya zama duk time da zai ba sai ya sha wahala ba abin muhimmancin sa ya kai a yi bayani mai tsawo kai musamman ina ga irin tambayoyin da ake yawan turowa nan musamman na mata lokacin tafsirin mata za a ga akwai da hankali to wannan bayani ina ga zai wadatar duka Allah subhanahu wataala ya kare mu daga shaytan ya kare mu daga sihiri da yan sihiri